safiyar laraba goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na saba'in da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني دسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يجيك أنش دقافرة كتاب زاد المعاد mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa wa littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da tarihi da manhaji da tsarin al'adun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibnu qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da dukkanin al'amuran rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai suna mashi jinjina saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya yi littafin alhalin yana nesa da littafan shi a matsayin shi na matafiyi a ƙasar makka a inda ya je aikin hajji daga ƙasar dimashku sham allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya mun fara tattauna masail da suke da alaka da tafarkin manzon allah sallallahu alaihi salama dangane da ainihin tafiye-tafiye da ibadojin da yake a cikin tafiya a inda muke jin ibn qayyim yana kawo mana wasu nassoshin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi yake karantawa a yayin da zai fita gida don tafiya ko sanda ya hau abin hawa mun karanta wata addu'a wadda ainihin al'imamu abu dawuda ya roto hadisinta ta allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال wannan addu'a aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta idan ya hau abun hawansa in zai bar gida sannan in ya dawo yakan sake maimaita ta ya ƙara da aibuna ta'ibuna abiduna da rabbina hamiduna to anan muka kwana sai muka fara tattauna wata mas'ala da ta zo a cikin wannan riwaya a cikin littafin sunan na al Abu dauda. a inda malam Ibn Qayyim al-Jawziya yake cewa wa kana huwa wa ashabuhu shi annabi sallallahu alaihi sallama da shi da sahabban shi sun kasance idza alau sanaya idan suka hau kan wani tudu kabbaru sai su kabbara wa idza habatu idan suka gangaro cikin al'audiya cikin kwazazzabai sabbahu sai su ce subhanallahi to wannan gabar da ta zo a cikin hadisin ita ce su malam shu'aibul arnaut a cikin wannan bugu na mu'assasatul risala suka ce a ƙasa akhraja hadhihi al-jumlata abu dauda wannan jumla ta cewa ana tasbihi a gangara da kabbara a hawa idan ana cikin tafiya alimamu abu dauda sijistani ya fitar da ita a lamba ta 2599 aqiba hadith ibn umar al-sabiq bayan hadisin abdullahi dan umar din can da ya gabata wa akhrajahu muslimun bidunha al-imam muslim ibn al-hajjaj sahibu sahih shi kuma ya fitar da wannan hadisi ba tare da wannan jumla ba wahiyar mudraja wannan jumla ta cewa suna yin kabbara a tudu suna yin tasbihi a gangare su shu'aibu suka ce wannan jumla ce da aka saƙa ta a cikin hadisin idan malaman hadisi suka ce kaza mudaraji ne suna nufin zancen wani mai riwaya ko wani mai fassara da ya saje da hadisi har ya zama kamar maganar annabi ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace laysat min al-hadisi bi sanad al-awwal ba ta cikin hadisin da wancan isnadin na farko wa inna ma akhrajaha Abdurrazzaq fil musannaf al-imam Abdurrazzaq as-San'ani shi ya fitar da ita a cikin kitabul musannaf mujallad na biyar shafi na 160 an ibnu Jurayj qala daga ibnu Jurayj tabi'i yace kana an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa huwa mu'dalun ibnu juraidin na daga cikin sirarus tabi'ina kuma ka ce atba'u tabi'ina da haka akalla tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun mutum biyu tabi'i babba da kuma sahabi to sai zama kawai ya ce annabi ya kasance yana yin kaza kaga ya goce akalla mutum biyu kenan da haka riwaya ta zama mu'udala tana da ainihin gibi mai fadi fatafattan li hadha al-idraj su malam masu taƙiƙi suka ce ya kai mai karatu tsaya ka kula da wannan mas'ala da ke nan wajen ta cewa wannan maganar idiraji ne fa innahu daqiqun jiddan dan magana ce mai zurfi kwarai wa qad sahal imam an-nawawi rahimahullahu rahimahullahu anhu al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf Allah ya gafarta mishi yayi rafkannuwa a nan wajen faj'alahu fi riyadihi a cikin riyadu salihin na al-imam nawawi wa azkarihi da littafin azkar ta al nawawi dukkaninsu sai ya sanya su wannan ƙarin ya sa shi min tamamil hadisi ya lissafa shi kaman cikon hadisin ne wa raddahu alaihi al-hafiz ibn hajar fi amalil azkar al-imam al-hafiz shaykhul islam ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi ya mayar da wannan magana ga al-imam an-nawawi a cikin littafin shi mai suna amalil azkar fima naqalahu anhu ibn illana fil futuhatir rabbaniya kamar yadda ibnu illan shine malam muhammad ɗan aliyu ɗan muhammad ɗan illan albakari bakari babban malami da ya rayu a karni na goma sha ɗaya ya rasu hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da hamsin da bakwai kamar shekara ɗari uku kenan da tamanin a yanzu to wannan malamin yana da sharhi da ya ma littafin al-azkar ta al'imamun nawawi mai suna alfutuhatin rabbaniya alal azkarin nawawiya a ciki ne ya hakaito magana a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari da arba'in ya hakaito daga al'imamul hafiz ibn hajirin ya ce a cikin azkar amalil azkar ibn hajirin ya tattauna wannan matsala wato yadda abin yake jama'a shine shi al'imamu annawawi ya yi littafi mai suna al-azkar annawawiyya wanda a ciki yana kawo hadisai ne da suke bayani akan falala da nau'o'i da wurare da yadda ake yin zikirori na sunna wanda na daga cikin babuka masu muhimmanci kwarai a wurin malaman sunna akwai littafai da aka yi birjik kitabu da'awat amalin, yomi wal laila azkar alkalimu tayyib ga sunan tun daga kansa al-imamu al-bayhaqi su abu nu'aymin ka gangaro zuwa kan ainihin waɗannan malamai na baya-baya irin su ibnu taymiya ibnu al-qayyim da kuma kafin su shi al-imamu an-nawawi din littafai masu magana akan azkar sai zama littafin da nawawi din yayi littafi ne kankani haka bai fi girman bulugul maram ba littafi ne da Allah ya sa mashi albarka malamai suna karanta shi suna nazarin shi suna darasin sa sai al hafiz ibn hajar ya zauna ya karantar da littafin yadda aka ba da labari ya karantar da littafin ne min imla'i hafizati da ka yake imla'in littafin idan ya karanta hadisin sai kuma ya koro isnadoji shi kanshi tun daga kan shi ibn hajar sai ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yawa karatun littafin majalisi 220 kamar yanzu a ce an yi kaset 220 yana karanta da littafin idan aka kawo hadisi imamun nawawi shi kuma sai ya ce akhbarana fulanun qala haddathana fulanun qala akhbarani fulanin har ya tike zuwa ga isnadin da zaka ji wani lokaci sun haɗe da bukhari ko da muslim ko da abu awana a cikin mustakhraj ko da al-imamu al-baihaqi a cikin sunan ko da wana kaza ko imamun nasa'i ko ibnu sunni sai kuma ya zarce har zuwa kan ainihin hadisin baya ga nan sai ya ce wane da wane da wane sun fitar da hadisin nan sannan ya bayani akan isnadojin ya kawo fawaid na fassarar kalmomi na ainihin muwafaka ko musahafa masail na musalol hadis masail na ainihin jarhuwar ta'adil da makamantansu littafi ne mai kima kwarai a cikin duniyar ilimi malamai suna girmama ibnu hajarin akan wannan aiki wannan ɗaya ne daga cikin bugun littafin muna da shi kamar kala uku a nan makaranta wannan yana zuwa a cikin juz'i biyar ne gashi bugun maktaba ta daru kafirin a ƙasar dimashq da ta wani mutum mai suna hamdi abdulmajid as-salafi wannan mujallad na farko kenan ina fata mun gane wannan to wannan shi ake ce ma amalil azkar ko kuma kamar da aka buga anan nata'ijul afkari fi takhriji ahadithul azkar takhrijin hadisan azkar ta al-Imam an-Nawawi da ka Ibn Hajar ya wannan gaba daya yakan zauna ne kawai a majalisi rana kaza dalibai su taru kawai shikenan ina aka kwana wuri kaza shikenan sai ci gaba da akhbarana fulanun qala haddathana fulanun kaza kaza kaza kaza hadha hadithun akhrajahu wani da wani wannan aiki ne jama'a mai kwari kwarai to a cikin nan ne aka ba da labarin cewa ibnu hajirin ya faɗa amma wanda ya kawo wannan labari shine ainihin malam Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Allan albakari wanda shi kuma yayi ma azkar ɗin sharhi sharhin azkar da yayi shine sai a ciki ibnu Hajarin ya mayawada ibnu al-Imam nawawi wannan magana akan cewa a'a jona hadisin da yayi ba daidai bane to don haka hadisin akwai idraji a cikinsa shine muke so mu ji daga ainihin al'imamu malam muhammad nasir din albani shi kuma daga littafin sahihu sunan abi dawuda mun sha bayani akan wannan littafi wanda na daga cikin manyan ayyukan da al'imamu albani muhammad nasir din allah ya gafarta mishi ya yi sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna fata muna roƙon allah ya cika mashi ladan shi ya shekara wajen arba'in yana rubuta wannan littafi takhriji ne wanda yake mai faɗi da bayani akan turuk da bayani akan ainihin illoli da maida maganganu zuwa ga masu su dangane da littafin sunanta al'imamu abu dawuda ya fi mujalladi ashirin muna nan da shi a nan sama wannan bugun ainihin maktaba ce ta daru gharrash wadda take ainihin wato kasar a wadda take ainihin wato a kasar a abin nan kuwait a garin ainihin kuwait wannan mujalladi ne na bakwai to a cikin shi a shafi na ɗari uku da talatin da hamsin da ɗaya gashi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da talatin da tara gashi malam albani ya ce an ibnu umara anna rasulallahi sallallahu alaihi sallama kana idza stawa ala ba'irihi kharijin ila safari kabbara salasan daga abdullahi ɗan umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya daidaita akan raƙuminsa a sa'ad da ya kama hanyar tafiya sai ya kabbara kafa uku sannan ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inni inni as'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min amali ma tarda اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطوي عنا البعد اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال واذا رجع قالهن وانا الدعاء idan manzon Allah ya dawo gida har ila yau alaihi salatu wassalam sai ya ƙara maimaita wannan addu'a wa za da fihinna sai ya ƙara da cewa ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna ka dai ji hadisin keke da keke kamar yadda muka ji shi a can sai ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sojojinsa idza alawul idan suka hau tudu kabbaru sai su ainihin yi kabbara wa idza habatu sabbahu idan suka gangaro sai su tasbihi fa wudi salatu ala zalika sai aka sanya tsarin sallah akan haka cewa tasbihi a ruku'u da kuma kabbara wajen dagowa ma'ana sanda suke hawa tudu din nan kamar suna dagowa daga ruku'u ne sai su kabbara sanda kuma suke gangarowa yayi kama da sun yi ruku'u sai su yi tasbihi ina fata mun gane wannan to bayan da albani ya kawo wannan hadisi sai ya ce qultu isnaduhu sahihun ala shart muslimin isnadin wannan riwaya isnadi ne ingantacce a bisa sharaɗin al'imamu muslim wa qad fi sahihi kai muslim ɗin ma ya fitar da shi a cikin asahi ɗinsa dinsa wa khuzaima duna qawlihi haka al-imamu shaykhul a'immati ibnu khuzaima amma banda cewarsa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa juyushuhu ila akhiri banda wannan magana zuwa ƙarshenta wa hassanahu tirmidhi Alimamu imam at-tirmidhi abu isa shi kuma ya hassana wannan hadisi lakin na qawluhu sai dai fadin shi da yace wudi atis salatu sai aka sanya sallah zuwa ƙarshen maganar shazun wannan shazi ne ma'ana shi yanzu albani ya fara magana da cewa karken ne kadai shazi banda bayani akan kabbara a wajen tudu da tasbihi a wajen gangara isnaduhu ga isnadin hadisin yadda abu dawuda ya kawo shi abu dawuda ya ce haddasana al-hasan ibn ali qala haddasana abdurrazzaq haddasana ibn jurayj akhbarani abu zubairi anna aliyan al-azdi akhbarahu anna ibn umara a'lamahu kaji isnadin qultu ni albani sai nace wa hadha sanadun sahihun ala shart muslimin wannan isnadi ne ingantacce akan sharadin al-imam muslim kama ya ati kama yadda bayani zai zo wa aliyun wannan aliyu malamin al'imamu ainihin wato abu zubair wanda ya ce aliyun al'azdi ya ce huwa aliyu ibn abdullahi al-bariqi wal hadithu akhrajahu a cikin mujallar na hudu shafi na ɗari da hudu da limamun nasa'i da ainihin wato a cikin kitabu tafsir ɗinsa da kuma al-amali al-yawmi wal layla cikin amali yawmi wal layla na Imam nasai min al-kubra a cikin ainihin sunan Nasa'i al-kubra kamar yadda yazo a cikin Tuhfa littafin ainihin wato Tubatul Ashraf ta al-Imam al-Hafiz ainihin wato Abu al-Hajjaj al-Mizzi a mujallad na shida shafi na sha shida da al-Imam Ibn Khuzaima a lamba hadisi na 2542 da Ahmad a cikin mujallad na biyu shafi na 150 min turkin ta hanyoyi daban-daban an abdurrazzaq daga al'imamu abdurrazzaq san'ani bihi ya ba su wannan hadisi Duna kauli amma ban da faɗin sa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza ila akhiri wa hakaza huwa fi musannafi abdurrazzaq yace haka wannan riwaya ta zo a cikin musannaf na abdurrazzaq san'ani a lamba ta 9233 wa qad tubi'a an rako abdurrazzaq akan irin wannan riwaya farawahu ibn khuzaima fi sahihi da haka al-imam ibn khuzaima shi ma ya rawaito a cikin as-sahih dinsa min tariqaini akharaini an ibn jurayj bihi ta hanyoyi guda biyu daban daga ibn jurayj eh, ibn jurayj wa qad tubi ibn jurayj shi ma ibn jurayj an raka shi akan wannan riwaya fa qala at-tayalisi sai al'imamu abu dawud da kayalisi ya faɗa a cikin musnadinsa ya ce a lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da ɗaya ya ce haddasana hammad ibn salama an abi zubairi bihi dole ziyada da wannan ƙarin qala tirmidhi sai tirmidhi ya ce wa min hadha alwajhi akhrajahu tirmidhi ta wannan fuska imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba ta dubu uku da hudu da arba'in da hudu wa darami da limamu darimi a cikin mujallad na biyu shafi na 287 da limamu ahmad a cikin mujallad na biyu shafi na 144 min turqin ukhra an hammadin bihi wa qala tirmidhi hasanun gharibun min hadha waje. to kaji baya da ya gama wannan takhriji da bayani akan wuraren da hadisin yake qultu ni albani muhammad nasiruddin sai nace wal ibn umara wal ibn umara hadithun akharu min riwayati nafi'in anhu fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi Iza ka qafala min hajjin aw umra Abdullahi ɗan Umar har ila yau ya fitar da wani hadisi daga Nafi'u ya ruwaito daga gare shi akan bayani akan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan ya kama hanyar gida daga aikin hajji ko umara fihi takbiru ala sharafin salasan wanda aka ce yana yin kabbara kafa uku akan tudu wa qauluhu da fadin sa ayibuna duna qaulihi banda fadin sa wa kana sallallahu alaihi wasallama wa jiyushuhu ila akhir alhadith cewa wannan abun dai wato bai zo a cikin riwayar ba fanqadaha fi nafsi albani yace sai abin ya zauna min a cikin zuciya anna hadhihi ziyadata mudraja fil hadith cewa wannan ƙarin wa kana sallallahu alaihi wasallama wajiyushu zuwa karshen shi ina jin a jikina cewa zance ne da aka ƙara shi a cikin hadisin Walaisat min qawl ibn umar cewa ba magana ibn umar bane litafarrudul muallifu biha saboda abu dawuda ya kadaici da fitar da wannan riwaya an shekhihi daga malaminsa Alhassan hasan ibn ali wa huwa daga malam Alhassan dan Aliyu al wa huwa thiqatun hafiz hasan ibn ali al-hulwani babban malami ne amintacci fa hiya shadha daka wannan magana cewa annabi da sahabbai sun kasance suna cewa kaza akan tudu da kuma kaza akan ku a cikin kwazazzabo a cikin wannan riwayar mu kiyaye to shazi ne ba wai bai tabbata ba amma anan shizuzi ne la siyama qawluhu fiha musamman ma can karshe da aka ce fawudi atis salatu ala zalika cewa daga nan ne aka tsara sallah ta zama wurin dagawa kabbara in an yi ruku kuma tasbihi fa inni la a'rifu laha shahidan wannan magana malam albani ya ce ban san wani shahidi da ke kara mata karfi ba bi khilafi takbiri wa tasbih amma banda kabbara da tasbihi fa yashhadu lahu hadithu jabir radiyallahu anhu qala waɗannan kam yin kabbara akan tudu da yin tasbihi a gangara to waɗannan akwai hadisin jabiru ɗan abdullahi allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa wanda ke ƙara musu ƙarfi inda jabiru yake cewa kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna mu sahabbai mun kasance idan mun hau tudu sai mu kabbara idan mun kau gangara sai mu tasbihi wannan riwaya akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da ita kaga jawazatul qantara ba ta da matsala wannan a cikin lamba ta 2693 da al-Imam Darimi a mujallad na biyu shafi na 288 da Ibn Khuzaimah a lamba hadisi na 2562 da al-Imam Ahmad a cikin Musnad mujallad na uku shafi na 333 wa fi riwayati nafi'in al-mishari ilaiha at-takbiru faqat thalathan waccan riwaya ta nafi'u da aka fara ishara ita kuma a cikinta kabbara kadai ake yi kafa uku wasa ta'ati inda muallif fi akhir hadha al-kitabi ai kitab Jihad, za a zo a ambace ta anan a cikin ƙarshen littafin al-jihad insha Allah ta'ala thumma ta'akkadtu min al-idraj al-mazkur malam albani yace daga baya kuma kaji da farko ya ce ina ji a jikina kamar idraji ne yanzu yace sai kuma na yanke kai tsaye cewa lallai wannan magana idraji ne hina ra'aitu abdurrazzaq rawa hadhihi aljumlata almudraja munfasila an alhadith bi raqam yayin da naga abdurrazzaq sanani ya ruwaito wannan ainihin jumla ita kadai a cikin wata riwaya mai lamba ta dubu tara da ɗari da arba'in da biyar an ibn jurayj qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa jushuhu ila akhiri ita ce dai wadda muka ji a cikin maganganun masu tahqiqin zadul ma'ad fa hiya indahu mu'dala kaga agun abdurrazzaq ɗin ma wannan riwaya ce mai gibi da fadi addarajaha ba'dhum fil hadisi wasu ne suka hada ta da hadisin fasarat muttasila sai ta zama kamar riwaya ce muttasila wala tasihhu bata inganta ba jama'a ko muna jin wannan tahqiqi jama'a wa jumlatu ayibuna ila akhiriha laha shahidun min hadith al-bara ibn azib radiyallahu anhu inda ibn hibbana ita ko jumlan ayibuna ta'ibuna li rabbina hamiduna tana da abin da zai kara mata karfi ta riwayan bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda wadda al-imam ibn hibbana ya fitar a lamba ta 970 da kuma lamba ta 971 hakanan a cikin musalmin na abdurrazzaq sana'ani a lamba ta dubu tara da ɗari biyu da arba'in hakanan a tiltafin Imam Tirmidhi a lamba ta 3536 wasahahu Tirmidhi ya inganta ta haka al'imamu Abu Dawud da tayalisi a lamba ta 716 da al-Imam Ahmad a mujallar na hudu shafi na 281 da shafi na 289 da kuma shafi na 300 wannan shine takhrijin da malam Albani yi ma wannan hadisi wanda khulasa shi shine ya tabbata lallai wannan riwaya ta cewa sahabbai suna yin kabbara su da annabi a tudu suna yin kuma ainihin wato tasbihi a gangare to abin bai tabbata ba ta wannan riwaya ta abu dawuda amma ya tabbata a wani hadisi riwaya daban daga jabiru dan abdullahi a cikin sahih bukhari cewa kunna idza sa'adna nukabbiru wa idza nazalna nusabbihu mu sahabbai mun kasance in muna tafiya idan muka hau tudu sai mai kabbara idan muka zo gangara kuma sai mu ainihin yi wato tasbihi ina fata mun gane wannan wannan shine karin bayanin da muka so mu karanta daga cikin wannan littafi na ainihin sahihu sunan abi dauda wallahu ta'ala a'lam wa alaikum salam iya wannan karin idraji daga cewa wa kana huwa wa ashabu zuwa karshen hadisin bata inganta ba a haka da take idraji ne amma fiqhun da ke cikinta da sunnar da ke ciki ta tabbata a wani hadisi daban riwayar bukhari daga sahabi jalur dan abdullahi ina fata mun gane wannan kuma mun lafazi yes amma ma'anar da yace cewa tasbihi a tudu amin kabbara idan an zo tudu inda yake hawa idan an yi gangara kuma sai a yi tasbihi shine ya tabbata abinda bai tabbata ba kwata-kwata shine cewa daga nan aka samu a dinga yin kabbara wajen dagowa a sallah a dinga yin tasbihi wajen ruku, wannan gaba ɗaya shi bai tabbata ba shi kuma wancan ya tabbata ta wani hadisi amma bai tabbata ta nan ba na'am wa kana idza ashrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha yaqul annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya kusa wani gari da yake nufin ya shiga garin sai ya ce Allahumma rabbas samawati sab' wa ma azlal wa ma azlalna wa rabbal ardina sab' wa aqlalna wa rabbash shayatin wa adlalna wa rabbar riyahi wa ma zaraina as'aluka khayra hadhihi alqaryati wa khayra ahliha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharra ma fiha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a ya ce Allahumma rabbas samawati saba ya Allah ubangijin da ya halicci sammai guda bakwai wa ma azlalna ubangijin da ya halicci abinda sammai bakwai suka yi wa inuwa ma'ana duk abinda ke kasa kenan nan wa rabbal ardina saba ya Allah ubangijin kasai guda bakwai wa ma aqlalna da abinda kasai ƙasai guda bakwai suke ɗauke da shi na abubuwan da ke cikinsu na ma'adanai da halittu da gawawwaki da tsirrai da makamantansu wa rabba shayatin ya Allah ubangijin shaidanu wa ma adlalna ya Allah ubangijin waɗanda shaidanu ke batarwa ubangijin mutane waɗanda ke bin shaidanu wa rabbar riyahi ya Allah ubangijin iskoki wa ma zaraina da abin da suke kadawa na waves din iska as'aluka khaira hadhihi alqaryati ya Allah ina roƙonka ka bani alkhairin da ke cikin wannan gari wa khaira ahliha Allah ka mini ainihin falala da alherin da ke tare da mutanen garin wa a'udhu bika min sharriha Allah ka tsare ni daga sharrin cikin garin nan wa sharri ahliha da sharrin mutanen garin nan wa sharri ma fiha da duk wani sharri da ke cikin wannan gari wannan hadisi al-imamu ibnu sunni ya ruwaito shi a cikin amalil yawmi wal laila da ibnu shibbana da hakim hakim kuma ya inganta shi hadisi ne ingantacce al-imam al-hafiz ibn hajar ya hassana shi a cikin takhrijin can da muka ambata na ainihin wato azkar haka malam muhammad nasir bin al-albani ya hassana wannan isnadi da haka wannan addu'a ce tabbatacciya ana yin ta sanda ka iso wani gari da za ka tsaya ko za ka yada zango ko garin da ka iso domin ka ainihin wato yi hidima da ta kawo ka daga gida a matsayinka na matafi wanzu kira annahu kana ya ƙulu hakanan kuma an ba da labarin cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi alqaryati wa khairi ma jama'ata fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jama'ata fiha allahumma arzuqna jana'ha wa idna min wabaha wa a'idna min wa baha wa jannibna wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina akace na'am a haka anan ba haka yake ba a duka biyun ibnu sunni ne al-imamu ibnu sunni yana da littafi al-amal yawmi wal layla amal yawmi wal layla kuma shi ruwaito na malamin shi al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i sannan wannan hadisin shi wannan ita wannan Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma'a azlalna shi kake magana haka yake a tafrijin ku mu gana ka akhrajahu an-nasa'i fi amal yawmi wal layla to sai dai mu duba amma ni abubuwan da na haƙaƙe shine cewa duka biyun ibn sunniyyah ta da su akwai wani mai takhriji daban da ke da irin wannan eh nasa'i nasa'i iri ɗaya ne na kwarai kuwa da malami ne da ɗalibinsa to ban gan shi a cikin nasa'i ba dan ban ma duba nasa'i ba gaskiya abin da nake son fahimta na farko shine al-imamun nasa'i yana da littafai daban-daban akwai as-sunan kubra akwai al-mujtaba ita ce sunan nasa'i gama gari akwai kuma amalul yawmi wal laila wanda wani bangare ne na littafin al-kubra din sai kuma ya ware shi wanda yake magana akan azkar to kuma ɗalibin shi ne ibnu sunni kuma mai riwayar littafan shi kuma shi ma ya wallafa littafin mai suna amali da yomi wal laila kwatankwacin irin na malaminsa sa wannan hadifin kamar da masu ainihin wato wannan taƙiƙin na su sha'ibul arnaud suka yi ishara cewa yana cikin amali yomi wal laila ne kuma bisa al'ada kafin a yi karatun nakan duba mafi yawan littafan da suka ce suna ciki ko da aka tasafuhan danna ainihin wato tabbatar da cewa abin da suke faɗa ala bayyinatin da ka tunda ma ba su ambaci nasa'i ba ne anan ba ma duba shi wallahu alam ko yana ciki ban sani ba amma abinda suka ambata anan wanda kuma shine abin da ni na duba shine al-imamu ibn sunni ibn hibbana hakim kuma isnadin ingantacce ne haka albani ya inganta shi a cikin eh, abin nan a cikin wannan sai sunan abi dauda da kuma uh, ibnu hajirin a cikin takhrijin azkarin nawawiya to yana cikin littafin amal yawmi wal layla na nasa'i kamar da wannan suka ambata ban sani ba amma dai ga wasu masu taƙiƙi guda biyu na bugun ina ne bugun wani ba ne da waye malamin taƙiƙin shikenan za mu duba insha Allah ƙarin fa'ida ne cewa yana wuri kaza eh insha Allah za mu duba jazakumullahu khairan amma dai hadisin ya inganta fil jumla shi kuma wannan da yace ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka min khairi hadhihi alqaryati alherin wannan gari wa khairi ma jama'ata fiha da alherin abubuwan da ka tattara a ciki wa udu bika min sharriha Allah ina roƙonka ɗayan daga sharrin wannan gari wa sharri ma jama'ata fiha da sharrin da ka tattara a ciki ya Allah Allahumma rzuqna janaha Allah ka azirta mu da sabawa da garin wato garin kar mu samu matsala da shi wa a'idna min wabaha Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin garin na bala'i ko annoba wa na ila ahliha Allah ka sa mutanen garin su kaunace mu wa habib salihi aliha ilaina Allah ka sa mu kuma mu kaunaci mutanen garin waɗanda suke na kwarai wannan shi ma yana cikin littafin amalil yawmi wal layla na al-imamu ibn sunni din haka al-imamu al-hafiz ibn hajar ya raunata isnadin wannan riwaya cewa bata tabbata ba kuma malam ainihin wato albani muhammad nasiruddin shi kuma a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharaha as-sayyi fil ya ce wannan riwayar ma mawdu'iya ce ta ƙarya ce bi hadha tamam haka ya faɗa a cikin lamba ta dubu shida da arba'in haka wannan bai tabbata ba a matsayin ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi sallama yake ainihin wato karantawa idan ya zo shigowa wani gari kenan sai mutum ya takaita akan waccan riwaya ta farko wacce ta zo da ainihin isnadi tabbatacce wallahu a'lam wa kana yuqassiru ar-ruba'iyya fa yusalliha rak'atayn min hin yakhruju musafiran ila an yarji'a ila al-madina annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya kasance yana yin sallah ya takaita raka'a hudu ma'ana azhar da la'asar da sallar isha waɗannan salloli su ake ce ma ruba'iyya masu ƙwar hudu masu raka'a hudu yana taƙaita su ya dinga sallatar su a matsayin raka'a biyu min shine ya musafira daga sadda ya fita ya zama sunan shi matafiyi ila an yarji'a ilal madinati har zuwa ya dawo garin madina walam yasbut anhu annahu tamman ruba'iyyata fi safarihi albatta da ɗai bai taɓa tabbata ba a taɓa samun wani zance da ya tabbatar da cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa cika sallah mai raka'a hudu a halin tafiya ba da ɗai ba a taba samun wannan ba in dai halin tafiya ne to duk sallar da ke da raka'a hudu azhar la'asar da sallar isha to annabi alaihi salatu wassalam yakan koma da su raka'a biyu ne wa amma hadithu aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaqsuru fi safari wa yutimmu wa wa yasumu fala yasihu da aka ce wai in ji aisha annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance a halin tafiya yuqsiru yana yin ainihin kasaru ya rage sallah wa wani lokaci kuma sai ya cika sallah wa yuftiru wani lokaci ya sha ruwa ya ƙi yin azumi wa ya sumu wani lokaci kuma ya azumi fala ya sahu. da ɗai wannan hadisi in ji al'imamul hafiz ibnu qayyim al-jawziya ya ce wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne ba'ifi al'imamu ainihin abbazzar ya ruwaito shi haka malamai suka faɗa su al'imamu ahmad su hakim su al-imamun nasa'i su dara kutani su bai haƙi dukkaninsu sun yi hujumi akan cewa wannan hadisi bai tabbata ba ina fata mun gane wannan jama'a wasa mi'itu sheikh al-islam ibn taymiya ya kulu yace kuma na ji babban malamin musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yana cewa huwa kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ƙarya ce aka kirkira aka danganta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama intaha magana ibnu taymiya ta kare in ji babban ɗalibi a makarantarsa wato ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta musu gaba da wa qad ruwiya yace an ruwaito hadifin da wani lafabi cewa kana yaqsuru wa tutimmu kana yaqsuru shi annabi yana kasaru wa tutimmu ita kuma Aisha tana cika sallah mun gane bambancin can kana yaqsuru wa yutimmu yakan yi kasaru wata ran ya cika sallah wannan riwaya kuma kana ya wa tutimmu al biliya'i bil ya'i akhirul hurufi yace na farkon da ya'un da ya'un yuqsiru akhirul hurufi ya'un wadda ita ce ƙarshen harfan ne hijaiya saboda a lokacin da suke rubutun babu dugu bilya'i akhirul hurufi dan aka zo alifun ba'un ta'un mai a ƙarshe ya'un da ya'un din nan wadda tace ƙarshen harufan hurufin hijaiya wasali kenan da harafi haka suke ce mushi wasani kalmar ta biyu bitta'il musanna min fawqin da ta'un mai ruwa biyu a sama yana dabtun ne bil huruf bitta'i da ta'un al musanna mai digo biyu min fawqin digo biyu a samanta kaga shine tutimmu ai tutimmu hiya can kuma yuqsiru ai yuqsiru huwa yana yin ainihin kasar shi annabi alaihi salatu wassalam wa kadhalika yuftiru wa tasumu shi yana shan ruwa ita ko tana azumi ai ta'khudhu hiya bil azimati fil mawdi'ain itan Aisha tana ɗaukan al'azima abu mai wahala abu mai kunci fil Aini a wurare biyu a wurin kasaru da wurin shan azumi ko yin azumi to za mu zo mu ji bayanai a nan gaba insha Allah mas'ala ta game da kasaru da kuma game da azumi shi azumi shine yake da option wanda yake matafiyi idan ya ga zai iya to yayi a lokacin yi din shi yafi masa saboda Allah ya ce wa an ta sumu khairul lakum in ya ga ba zai iya ba to ya sha ruwa kuma a lokacin shan ruwan shi ya fi masa saboda annabi ya ce laisa min albirri siya fi safar ina fata mun gane wannan jama'a da haka matafiyi idan ya bar gida ya bar inda yake zai ci gaba da shan ruwa in baya son yin azumi idan zai sha ruwa tun daga gida ko tun daga tasha zai iya cin abincin shi yi ma wanda ya ga dama ta yi haka sahabbai suke a cikin sunan na al'imamu abu dawuda wani sahabi a tashar jirgin ruwa ana zuwa cikin watan ramalana sai ya fito da kula shi kawai ce jama'a bismillah sai da aka ce inna lillahi wa inna haba alagawar ta malam da girmanka baka azumi shi ma sai inna lillahi ce shikenan ana kin sunna addu'a idan ga ce Allah ka sa na mutu Allah ya kawo ni zamanin da ake kyamar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tun daga gida zaka iya ka dinga cin abinci har ka je garin da zaka je idan ka je wani gari kana matsayin matafiyi alal misali yanzu ba shekaran jiya ɗalibai suka shiga ko ce gazi suka shiga kam uh, na NYC ba kana nan Zaria ko Kaduna an tura ka Lagos ko Oshun ko Maiduguri ko Sokoto sunan ka matafi ka ci abinci tun daga nan idan ka je can kam din kaga ba za ka iya azumi ba hanyar sunan ka matafi sai ka ci gaba da shaka abincinka bayan sallah sai karama, haka sahabbai suke yi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'adu dan abi waqas yayi wata biyu dindi a kasar Amman karanta sunan na al-Imam al-Baihaqi suka je shi da wasu malamai cikin tabi'ai da sauransu ana wata annoba a garin da suke za su shiga garin sai suka ji labarin ana annoba sai suka yi kwana sai suka je wani gari suka yada zango su sittin da wani abu a garin ramalana ya shuɗe gaba ɗaya suna cikin garin waɗannan 'yan takife da sauran mutane suna ta azumi shi ko wannan sabi yana ta ɗiba abinci abin shi sun ɗalibi ce haba ala gawata mala kana sahabin manzan Allah ka zauna da manzan Allah su alaihi salama ana azumin ramalana su wane da su wane da suna yin azumi kai kuma kana shan ruwa sai kalle shi ce ana afqahu minhum ita ana fi su ilimi kawai abin da ya ce mishi kenan ci gaba da harkar shi da haka ko ka isa garin da kake inda sunan ka matafiyi in ka ji ba za ka yi azumi ba za ka yi ruwa mutane suna ba kansu wahala sosai game da wannan ba sunna bane mutane suna ganin wai aibi ne ko gazawa ce in kana matafiyi ka ci abinci in kana da ƙarfi da lafiya babu laifi ka kuma shi yafi amma da zaran ka kana da bukata to sunna da ta ce ka ci abinci ka azumi ita ta ce kuma ka ci abinci to wannan dangane da azumi kenan kowa ka'idar shi zai yi ka'ida gwargwadon shi kanshi shi sa al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa ana tafiya a cikin rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasu na azumi wasu na shan ruwa masu azumi ba sa ce masu shan ruwa kun cika ainihin ragwantaka masu shan ruwa ba sa ce masu azumi kun cika zafin kan addini kowa na yin abin da zai iya da aka je aka yada zango a wani waje masu azumi sai sha rana kowa sai nemi inuwa ya kwanta sai masu cin abinci ne suka zo suka ɗaura raƙuma suka jawo musu ruwa a rijiyoyi suka ba su suka sha suka ainihin wato kafa tantuna inda za a kwanta sai annabi ya ce zahabal mufsiruna bil ajr masu shan ruwa sun tafi da dukkan lada kaga falalan ma a ce a cikin kwakwai mai shan ruwa kenan dan inda dukan suna azumi gaba da haka za a haihuwar guzuma ɗa uwa kwance ina fata mun gane wannan to da haka dangane da azumi in ka ji zaka iya to kai in ba zaka iya ba ka je kai ka saba wa Allah wata rana a cikin hadisin muslim manzo Allah ya zo ya tarar da wani mutum yana azumi cikin halin tafiya rana ta buge shi an cire mai riga ana ta mishi fifita ana yafa mai ruwa me wannan aka ce ya azumi yake shine annabi ya ce laysa min albirri siyamu safari bai cikin biyayya Allah amma dangane da tafiya fa ita ce babin nan da muke magana akai ko to za mu zo mu ji cewa maganganun malamai hakikiya tabbatar da dole ne ka yi ƙasar ƙasaru ita ce sallan matafiyi yin abin da ba haka ba ba daidai ba ne bid'a ne ina fata mun gane wannan za mu zo karanta waɗannan mu ji dangane da tafiya wato ba wai an rage sallar gida ce aka ce a yi ta a halin tafiya raka'a biyu ba a'a dama sallan matafiyi haka take dama can sallan matafiya ka take raka'a hudu a mai ta biyu to duk wanda ya zo ya yi sallah azahar matafiya ya raka'a hudu to kuskuren da ya yi daidai yake da mai zaman gida ya yi sallah azahar raka'a takwas ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba ko to haka waccan ma take ina ta mun gane wannan na'am wa alaikum salam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan lura da yanayi ne wani lokaci yayi wani lokaci baya yi akwai da za a tsammanci ma yana azumi sai a kawo mishi abin sha sai a ga ya sha da haka yanayi ne mutum guda na iya samun shi akan yanayi mabambanci wata rana kayi sahur lafiyayye sai ka kama hanya wata rana kuma baka samu ka ci abinci ba ka fita sai kai sha ruwa wata rana kana ji da lafiya da karfin jiki sai kai azumi ran da baka ji sai ka sha ruwa matafi musamman mutanen da suke kullun harkar su tafiye tafiye ne sai ka bari ran da ka zo gida sai ka rama kamar direba mutum yana tuka babban mota ko yana tuka eh, abin nan eh, bus kullum ba shi lagos ba shi fatakwal ba shi abba ba shi katsina sai ta shan ruwa abin shi ran da ya zo hutu ko mota ta lalace sai ya rama abin da ya samu in an kwana biyu ya ƙara ramawa ran da ya ji ƙarfi sai ya azumi wato mutane ne ba sa bin sunna shi suke shan wahala wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nassin qur'ani ne wa man kana minkum maridan aw ala safar to kuma tafiya duk wanda ya saba da ake ce tafiya ya san ko a yaya aka yi ta tana da wannan kuncin da manzon Allah ya kira da cewa as-safaru qit'atun min al-azab saboda kuma shi azumi yana da ka'ida amma ita ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wannan ka'ida ce amma game da azumi da kuma sauran ibadoji Allah yana son ku samu sauki baya son ku bayansa ku shiga kunci shi sa sai ya kawo muku sauki game da yin shan ruwa amin game da kin yin azumi ga maras lafiya da kuma matafiyi saboda su samu ragowan wahala dama suna cikin wata wahala ce mai zaman kanta to kada a ƙara musu wahala akan wahala da suke ciki sai su bari idan yanayi ya canza sai sarama to da haka annabi yana yin azumi wani lokaci a tafiya wani lokaci yana shan ruwa sahabbai wasu na yi wasu na shan ruwa ba a taba aibata wani a cikin haka ba yanzu ne da aka yi nisa da zamanin falala zamanin alheri zamanin sunna to da za ka yi wannan za ka iya cin bugu ma a gun wasu 'yan ta'adda da za ka je tashar bostop yanzu a nan garin zaria nan flyover za ka je katsina a ganka kana cin abinci in kai wasa ka ci duka agun suwa agun wasu 'yan tikifi yan agaji ko yan da yake ci musu masu ba da hannun nan eh, masu aikin tasha din nan ɗan union wani dan union ne da taɓa dan karatun arabiya dan kaɗan shi ne zai kabbara kawai a rufe kada duka saboda jahilci ko kuma alal akalli za dai ka ba da labari ka zama labari za a yi ta labarinka amma kuma daidai ne abin da kai ko gano gane wannan jama'a da haka mu kula kowa ya kula da me zai iya dan dai daga cikin sunna ka je kai azumi ka sha wahalar da har za ka samu talaf ka shiga cikin wani kunci ko ka kamu da cuta ko ka suma ko ka faɗi ko makamancin haka kuma tafiya kamar da muka ambata Koda a jirgin sama ce tana da wahala da kunci in fact tafiyar jirgin sama ma ta fi tafiyar mota wahala da kunci duk wanda yake shiga jirgi ya san wannan ta fi shi hadari don dama duka kowane daɗi da sauri yana zuwa da farashin shi ne yanzu saurin keke bai kai na mashin ba da haka in keke ta hadari ba a tuka jin rauni da ake ji na mashin ba saurin mashin bai kai na mota ba da haka idan aka yi hadari da mashin ba a cika jin rauni irin na mota ba ko bancan nan to su kuma wannan duka saurin su bai kai na jirgi ba shi za shi jirgi ya kai hadari raunin da ba rauni yake ji ba ma dama za a fara neman ina za a samu ragowar ku da ragowar jirgin saboda kuna biyan farashin saurin da yake da shi ran da duk aka samu matsala to matsalar za a same ta babba kamar yadda kai ne in kai tuntube kana tafiya zafin da za ka ji bai kai tuntuben da in kai kana gudu ba ko mun gane wannan to da wannan saurin da ke cikin jirgi sai ga kuma kuncin da ke cikin tafiyar jirgi ta fita mota a ila yau duk wanda ke hawa jirgi ya san wannan wanda ya taba hawa jirgi mu ne talakawa da ba ma shiga jirgi muke gan jirgi kamar wani kamar wata abin nan ne wani ci abin nan ne wato alfarma ce tsaba ragen wahala ce ko mun gane wannan jama'a to a takaice jama'a za mu zo mu ji wannan daga wasu maganganun da malamai za su faɗa da wanda shi al'imamu imamu shekul islam ibn al-qayyim zai faɗa insha Allah na'am na'am in eh, shi ma yana wannan babin ne duk kowane azumi eh, idan mutum yana azumin nafila yana matafi zai iya yi in ya ga zai iya idan ba zai iya ba sai ya bari misali litinin da alhamis ko ayyamul bibi ko makamancinsu ya ga zai iya yana iya ci gaba da azuminsa ya ga ba zai iya ba sai ya bari insha Allah abinda ake so ne mutum ya bari gaba ɗayan yana matafi shine asnanur rawatib na filfili na kafin da bayan salloli waɗannan da muka karanta su a baya waɗannan annabi kan bar su gaba ɗaya kamar da muka ji a can in banda wuturi to da haka idan mutum yanzu yana matsayin matafi. ya je inda bai je ko yana kan hanya to sallolinsa da zai dinga yi na farilla ne kawai kasurin waɗannan masu ruba'iya sai kuma wuturi a ƙarshen ainihin wato sallolin wuni wallahu ta'ala alam sai malam yake cewa wa qala qala shaykhuna ibnu taymiya malamin mu ibnu taymiya yace wa hadha batilun wannan ma magana banza ce cewa annabi yayi riko da rukhsa ita kuma Aisha a cikin tawagarsa tana riko da azima dangane da sallah da take yi na cikawa a halin tafiya ma kanat ummul mu'minina litukhalifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa jami'a ashabihi sam ba zai yiwu Aisha uwar mumini Allah ya kara mata yadda ta sabawa manzon Allah daga baki ɗayan sahabbai ba dangane da cika sallah a tafiya su suna kasaru ita tana cikawa ba fa ya khilafa salatihim wai har ta dinga yin sallah sabanin irin sallar su kaifa ya za a yi ma ai haka wasahihu anha annaha qalat alhalin abin da ya inganta daga gare ta shine ta ce inna allaha farada salata raka'ataini farada salata raka'ataini raka'ataini tace Allah ubangiji ya hukunta sallah raka'a bibiyu ne da Falan hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadina yayin da manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi hijira ya koma madina zira fi salatul hadari sai aka ƙara a cikin sallar gida sallar waɗanda suke zaune a gida sai aka ƙara yawanta da yawan rakawoyinta wa uqirrat salatu safari ita kuma sallar tafiya aka batta yadda take al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi kaga wannan shine abin da ta ruwaito fa kaifa yuzannu biha ma'a zalika an tusalliya bi khilafi salatin nabi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina ba'ahu to ya za a yi a ce bayan wannan riwayar a ce wai Aisha tana yin sallah sabanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sallar gaba ɗayan musulmai qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai ce wa qad atammat aisha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallama amma dai ya tabbata a tarihance bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Aisha uwar muminai radiyallahu anha ta kasance tana cika sallah a halin tafiya qala ibnu abbas wa ghayruhu hibrul umma ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace shi da walinsa duka suka faɗi wannan magana suka ce innaha ta'awwalat kama ta'awwala usmanu Aisha ta yi tawili ne kamar yadda Usman dan Affan ya yi tawili Allah ya kara masa yadda za mu zo mu ji dukkanin waɗannan maganganu ga wani ta'aliki mai muhimmanci da nake so na karanta mana shi inda malam suka ce wannan hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi kamar yadda muka ji sai suka ce a rawahul Bukhari fit taqsiri babun babun yuqassiru idza kharaja min mawdihi babin da ke bayani akan idan mutum ya fita daga garin su ya fara kasaru da muslim a cikin awwal salatul musafirina min hadisi zuhuri an urwa an aisha anna salata awwala ma furidat rak'ataini daga urwatu dan zubair daga ainihin sa aisha yace aisha ta ce farkon sallah faralinta raka'a biyu ne ake raka'a biyu da safe raka'a biyu da maraice da haka ake to ana yin sallah a haka fa uqirrat salatu safari da aka zo aka anso salloli din nan guda biyar bayan isra'i da mi'raji sai aka tabbatar da sallar tafiya a yadda take haka raka a biyu wa utimmat habari sallar zaman gida kuma aka cika ta qala zuhuri zuhri al-imam muhammad ibnu shahab zuhuri mai riwaya daga urwatu dan zubair sai ya ce fa qultu li urwa sai na tambayi urwatu malami na nace ma balu aisha tutimmu fi safari to ya aka yi malama aisha gashi ka ce ita baka wannan hadisin amma kuma ita tana cika sallah a halin tafiya sai ce da shi kala innaha ta'awwalat kama ta'awwala usman sai urwatu yace ai tawili tayi irin na usmana to kaga wannan shine mutumin da aka ce a cikin matanin qala ibn abbas ibn abbas wa ghayruhu waye ghayruhu din to kaji wani ghayruhu din shine wane malam urwatu dan zubair shi ma ya bada bayani akan cewa aisha tawili ta yi qala Hafidu sai sai ibnu ya yace wal manqulu abinda aka ruwaito anna sababa itmami usmana annahu kana yara al-qasra mukhtassan biman kana shakhisan sa'ira abinda aka bada labari cewa sayyidina usman shi a fatawarsa yana ganin cewa kasru ya taƙaitu ne akan mutumin da ke kan hanya yana kan turbar tafiya amma wanda ya da zango ko ya isa wani gari ko ya kai inda zai kai to shi ban shi a ƙasar ko mun gane ko jama'a idan yanzu za ka tafi Legas sai zama ka hau mota daga nan zaria za ka je mando ka shiga mota to idan ka shiga mota daga nan ka je mando ga yanzu kaya da zango kenan to duk sallar da za ka yi kafin a hau luxurious da daddare a kama hanyar lagos to cikawa za ka yi amma duk sanar da za ka yi bayan an hau mota an kama hanya in aka je aka tsaya a lakwaja ko aka tsaya a ogere ko a ina ne za a yi sallah to yanzu an ta shahisan ala tariq sai kai kaso idan aka isa lagos idan iyakakka lagos to nan ma sai ka daina kasar wannan ita ce tawilin da ake cewa yayi din haka idan za ka wuce kwatana ne nan ma ka ƙara yadda zango ko to nan ma sai ka cika sallah amma ƙara hawa mota za a haura boda ana kan wannan hanyar in aka tsaya sallah sai kai kasau wannan shine abin da ibnu hajar yake so ya fassara maganar wane maganar cewa usmanu yayi tawili amma za mu ji amsa akan wannan magana wannan wurin jama'a yana da sarƙaƙiya sosai za mu buƙaci wato agajin manya-manyan malamai za su warware mana wannan tun daga kan yanzu mun ji daga ibnu hajirin za mu ji daga malamai irin su ibn hazmin irin su ibn abdulbarri duk ba za mu yi gaggawa za mu ɗauko littafan su za mu kakkaranta irin su ainihin al'imamu ibn qudamat al-maqdisi maqdisi a cikin muguni duk za mu ji maganganun su dan a warware wannan mas'alolin dan wannan sa daga cikin sarkakiya sahabbai ne manya masu falala suka ruwaito kuma aikin su ya saba ma abin da suka ruwaito to ya za a yi kenan dama dai ba za a bana nasu ba na annabi ba a yi to amma ana so a neman musu mafita ne akan me yasa suka yi ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa amma man aqama fi makanin fi asna'i safari wanda ya dan dakata ya yada zango a wani waje a cikin halin tafiyarsa falahu hukumul muqimi to yana da hukuncin mazaunin gida ne fayutimmu sai ya cika sallah wal hujjatu fihi ma rawahu ahmadu hujjar da usmanu ya kafa ita ce riwaya al-imamu ahmad a cikin musnad mujallar na hudu shafi na tasa'in da hudu da isnadin hasanin ibn hajirin ya ce da isnadi kyakkyawa an abbad ibn abdullahi ibn zubair daga abbad dan gidan abdullahi dan zubair kala abbadu ya ce lamma kadima alaina mu'awiyatu hajjan mu'awiya ya taho yana halifan musulmai daga ƙasar dimashku ya zo ƙasar makka don yin aikin hajji salla bi na zuhura ne da ya zo sai ya yi mutane sallah a matsayin shi na limami halifan musulmai sai ya sallah a zahar ya yi ƙasar raka'a biyu sun man sarrafa ila darin nadwa sannan ya sallame ya tafi inda ake ce ma darin nadwa kamar ka ce town hall ko wurin da ake tattaunawa ɗannan tun a jahiliya fadakhala alaihim marwanu wa amru ibn usmana sai marwanu dan hakam da amru dan usmana wasu yan uwan shi ne na jini waɗannan sai suka shiga wurin shi suka ce faqala suka ce laqad ibta amra ibn ammika ka lalata ka wulakanta al'amarin cousin ɗinka ɗan uwanka shine usmanu kenan li'annahu kana qad atamma salata dan shi idan ya zo garin nan na makka cika sallah yake ma'ana ka saba ma jam'iyya kake nan ta banu umayya yanzu kun mun fahimta wane in ya zo garin nan daga madina cika sallah yake kai kuma barkin ku ɗaya ka zo ka yi ƙasaru shi kenan ka kwaye mishi baya siyasa kenan ko qala wa kana usman hina atamma salata idza qadima makkata salla bi hadhuha wal asr wal isha'a arba'an arba'an sayyidina usman ya kasance yana cika sallah idan ya zo kasar makka yana yin azhar da la'asar da isha raka'a hudu kar mu manta sahabbai sun mushi inkarin wannan su Abdullahi dan Mas'ud ko kamar yadda Bukhari ya ruwaito ya kawo musu tawili ba su karba ba cewa ai nan garin shi shi garin su ne suka ce mushi ai manzon Allah ma nan garin su ne kuma cikawa bai cika ba ya tashi dai ya sallah shi ce to ni dai cikawa zan yi suka bi shi suka yi sallah suka cika sai dalibai da sauran 'yan gutsukullu suka ce a algatu malam ka ce sallah ba ta kyau ba kuma ka cika sai ce ibn mas'ud ya ce a sabani bala'i ne shi sa ya haƙura ya cika amma ya san abin da aka yi khilaful aula ne ina fata mun gane wannan to shine ci gaba da cewa summa idza kharaja ila mina wa arafa qasara sala sannan da zaran ya fita mina da arafa mashair kenan wurin aikin haji sai ya dinga takaita sallah fa idza faraga min hajji wa aqama bi mina atamma salata idan ya gama aikin haji kwanakin da zai yi bayan aikin hajji sai ya ci gaba da cika sallah yana ɗauka cewa kawai ibada aikin haji ita ke ba da damar yin ƙasaru ga kowa da kowa a mashair ɗinnan nan na mina da muzdalifa da arafa amma da zaran an gama aikin haji to sai ya cika sallah yanzu ya ɗauki hukuncin shi ɗan garin makka ne shi nan garinsu ne da haka a gida yake jama'a kun ji wannan shine abinda ibnu hajirin ya fassara ta'awilin da babban sahabi khalifa na uku Usman dan Affan yayi Allah ya kara masa yadda za mu ji karin bayanai akan wannan insha Allah sai mu koma sama inda malam ibnu al-qayyim yake cewa bayan da yace lalle Aisha ta cika sallah bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi a halin tafiya kuma ibnu Abbasin da wani sun ce ta yi tawili ne ba ta da hujja na nafsi wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kusuru da'iman shi manzon Allah yana yin kasaru ne titir farakaba ba'adur ruwati min alhadithain hadithan to wasu masu riwaya ne sai suka hada hadisan guda biyu annabi sallallahu alaihi yana yin kasar iya rayuwarsa tare da duk wanda yake tafiya da su cikin sahabbai da matan shi Aisha bayan rasuwarsa sai ta yi tawili tana cika sallah to da wani zuba da labarin sai yana so ya ce annabi na yin kasaru aisha kuma tana cikawa sai ya haɗa hadisin sai zama kamar a lokaci guda abin ya faru kana ya kusuru wato ana nan ana nan da wani zuba da labari sai ya ce kana ya kusuru wa yutimmu sai ya cire ta'un ta koma ya'un sai ma'ana ta canza completely ko fahimta kuwa abubuwa ne suka faru a lokaci biyu daban-daban da aka zo ba da labari sai aka hada da aka hada kuma wani zo ba da labari akan wannan labarin sai ya canza digo daga saman ta'ul zuwa ƙasa ya zama ya'ul sai ma'ana ta canza gaba daya sai zama kamar yanzu annabi ne shi kadai yake yin kasaru kuma yake cikawa wannan ba daidai bane tana yin kasaru yana yin kasaru kuma ita tana cikawa shi kuma labari ne daban-daban a lokuta daban-daban Allah ya sa mun fahimci wannan wa qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsuru wa yutimmu wa tutimmu cewa wai annabi yana yin kasaru ita kuma tana cikawa hiya ita Aisha kenan fa galata ba'dur ruwati sai wani mai riwaya ya kare yin kuskure fa qala sai ya ce kana yaqsuru wa yutimmu ai huwa kun ji kamar da muka ainihin fassara sai malam ibnu qayyim al-jawziya ya ci gaba da cewa والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه تاويل دا عائشة تي وجن تك صلى تو أن يساباني أكي فقيل سيأكتي ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر تاي تنانين تيوا شي قصرو yana da sharaɗi cewa sai in akwai tsoro kamar da asali haka nassin alkur'ani ya nuna ko in khiftun an yaftinakum alladhina kafaru fa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum sai in kun ji tsoron cewa akwai kafirai na yaƙi da idan kuna cikin yin sallah za su zo su afka muku ko su zama muku fitina ko bala'i to sai ku yi sallar raka'a biyu takaitattu ku yi maza ku dawo cikin hirzinku da haka asalin nassin aya yake hadisin ainihin sahabi Umar ɗan Khattabu ya zo da ainihin fassara akan wannan aya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ci sai malam yake cewa fa idza zala al tana ganin idan babu tsoro zala sababul qasri shikenan babu dalilin da zai sa ai kasaru wa hadha ta'wilu ghairu sahih ibnu qayyim al-jawziya yace wannan tawili bai da inganci wannan tawili ya faɗi. kaji na farko kenan ya buge shi ko fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama safara aminan wa kana yaqsuru salah manzon Allah ya tafiya cikin aminci amma kuma yana kasuru wal ayatu qad ashkalat ala umara wa ala ghairi wannan aya ta taba rikita sayyidina Umar da shi da waninsa fasa'ala anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Umar ya tambayi manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi fa ajabahu bishifa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa warkakkiya wa anna hadha sadaqatun min Allah cewa wannan bonus ne Allah ya saki mana shine a matsayin wato garaɓasa, a matsayin rahusa a matsayin bonanza cewa ko babu tsoron a ci gaba da yin ainihin wato kasaru haka al-Imam Muslim da Abu Dawuda suka ruwaito hadisin daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a inda yake cewa na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya laysa alaikum junahun an taqsu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ya ce ya manzon Allah yanzu muna cikin aminci ba ma daina yin kasaru ba sai ya ce na ka bani mamaki ko ka ba ajibtu mimma ajibta minhu ni ma sai da wannan tunanin ya Umar Ah, da aka tambayi Umar ɗalibin da ya tambaye shi sai ya ce wa ɗalibin na yi mamaki irin yadda kai mamaki sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatu wannan wata falala ce Allah ya yi muku ita ku karbi falala Allah ya ku musulmai ina fata mun gane wannan shine sai ya ce wa shar'ahu lil umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan shari'a ga al'ummar sa cewa su dinga yin kasar ko da yaushe inda suna tafiya wa kana hadha bayana anna hukmal mafhumi ghairu muradin sai ya zama wannan ya ba da wata ka'ida ta usulul fiqh shine cewa hukumul mafhumi ghairu muradin hukuncin abin da kake fahimta so da dama akan doran matanin aya to ba shine abin da aya take nufi ba akwai ayoyi da dama waɗanda za su zo kaga doron matanin to baya fassara asalin hukuncin da ke cikinta sai an gayyato wasu nusus da wasu hadisai da wasu fassarori na sahabbai da tabi'ai sannan za a gane ainihin wato fassara wannan aya waɗannan abubuwan na san malam umar dan uwa da ke tafsiri ya sha tattauna masail irin waɗannan kuma yan uwa da ke zuwa tafsiran nan za su iya fahimta ko su ga misalai amma a takaice idan ka ɗauki misali mas'ala ta zakka abin da ya zo a cikin nassin aya da ta ce a yi zakka baya ba da hukunce hukuncen zakka kai tsaye misali ka ɗauka cewa da aka yi a abin nan wa'atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙin shi ɗan tsiron yawma hasadi ranar da aka girbe shi yanzu wannan yana bayani ne kai akan lokaci lokacin da za a fitar shine yau hasadi amma wani abu ne aka ce a fitar ayar ta bayani ba ina ba ta fahimci wannan ayoyin da suka zo kuma sauran suka yi bayani akan cewa a ku tuna mun ayar mujannatin ma'rushatin ko wa ghairu ma'rushatin wa zar'a wa zaituna wa rumman mutashabihan wa ghairu mutashabihin subhanallahi ku tuna mun ayar mana ina lamun musikin kulu min samari ita ce da wannan aya ko watu haqqahu yawma hasadihi ma'ana bayani akan jinsin abubuwan da ake ba da zakka akan su ayar bata ta tantance su dalla dalla ba ana buƙatar wasu ayoyi da wasu hadisai da za a gayyato sai su ainihin fassara waɗannan haka in ka ɗauki bayani akan abubuwan da aka ce a aikata a cikin sallah ayoyin alkur'ani ba su bayyana dalla dalla abin da za a yi ba to abin da za ka yi fahimta daga nassin ayar ba shine abin nafi ba kenan shine ma'anan bayanu anna hukumal anna hukumal mafhumi ghairu muradi ita ce ka'idan cewa hukumul mafhumi hukuncin da ake fahimta daga abinda da ka ji a cikin ayar ghairu muradin ba shi ake nufi ba kamar yadda yake anan cewa in khiftum in kun ji tsoron an yaftina kuma ladina kafaru kenan wannan in shartiya tana nufin sai in wannan sharɗin ya tabbata ba haka yake ba dama lafazin ayar ma yana nuna haka domin lafazin in a shartiya ba ta zuwa dan ta nuna tabbas abin zai faru ba ta fa'idatar da abin da suke ce ma ta haƙƙuƙul tana fa'idantar da tajawuzul wuqu'i ne yiwuwar faruwan abu iza ita ce ke nuna ta fa'idantar da tabbas inda kaje an ce iza to lalle abin zai faru iza ja ja'akal munafiquna hatta iza akhadhatil ardu zukhrafaha to inda kaje iza ta zo to tabbas sai abin ya faru amma aka zo da in in ja'akum fasiqun bi naba'in to ta iya iya rayuwarka wani fasiki bai taba kawo maka labari ba amma idza akal munafiquna lalle munafikai za su yi wannan magana kuma ko da suka ji ayar ba su isa su fasa ba sai ce to bari mu kare ta qur'ani mu ki zuwa ba su isa ba To ne sai sun je ko mun gane wannan jama'a to kaga kenan da aka ce in khiftum an kun babu ta tahaqququl wuqu sai dai tajawuzul wuqu'i to kuma ana nan Allah cikin hikimarsa da falalarsa sai ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aminci da mulki da shugabancin duk wannan yanki ya zama ba sa jin tsoron kowa sai su ake jin tsoro in ma suka taho kafin wata guda su isa wani gari gaba ɗaya mutanen garin sun shiga cikin rudu da tsoro amma duk da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci gaba da yin wannan kasaru Allah ya muku sadaka ne ya muku falala ne ina fata mun gane wannan wa annal junaha murtafi'un fi qasri salati anil amni wal kha'ifi sannan kuma cewa da aka yi wala junaha alaikum to wannan junahin an ce shi a wajen yin kasuru na sallah daga barin amintacce da wanda yake cikin tsoro wa ghayatuhu annahu naw'u takhsisin lil mafhumi gayar abin shine a ce wannan wani nau'i ne na yadda ake rage fadin abin da ake fahimta aw raf'in lahu ko kuma cire shi daga cikin hukuncin gaba daya wa qad yuqalu kuma ana iya cewa innal ayata ita ayar iktadabat qasaran iktadat qasaran yatanawalu qasar al arkani bit takhfif yanzu bai bulqaim yanzu ya juye ne kuma ya koma dayan abin da ya iya din shine mene usulul fiqh dan babban malami na usul fiqh in karanta littafan shi irin alamul muwaqqi'ina ilamul muwaqqi'ina rabbil alamina da ire-iren su zaka ji nan kuma katafaren malami ne na usul fiqi yana so yanzu ya kuma fassara mana ayoyi na bisa ma'ayir na usuliyina ya ce ta iya yiwuwa kuma a fassara aya a ce ayar tana nuna ne a yi kasuru wanda yake yana ɗaukar rage tsawon gaɓoɓin sallar wa kasurul adadi bi nuqsani raka'ataini tana kuma ya ɗaukan cewa ana iya fassara ta da kasru na ainihin wato rage adadi in aka haka sai a ce wa da zalika bi amrayn sai a rage wannan da al'amari guda biyu kaidin shine ad darbi fil ardi wal khawfi a ce sai in kuna tafiya kuma kuna cikin tsoro fa idza wujida al-amrani idan aka samu halin tafiya kuma ga tsoro yaya za a yi ubi halkasrani sai a halasta kasar guda biyu shine mene rage tsayin sallar wajen adadinta da rage tsayin sallar wajen gaɓoɓinta kasurul arkan da kasurul adad maimakon in za a karanta karatu na minti biyar sai a mai da shi minti biyu za a yi ruku'u tasbihi kafa sha biyar sai a yi kafa uku misali kuma gane wannan sai ya zama bayan an rage yawan gaɓoɓin daga hudu zuwa biyu an kuma rage yawan tsayin sallar daga abin da za a yi minti goma ana yi misali zuwa minti uku ana yin irin haka ne idan ana cikin tafiya kuma ana cikin tsoro sai zama aya tana ba da ma'anar duka waɗannan abubuwan guda biyu in khiftum an kuma lazina kafaru za ku yi abubuwa guda biyu da fil ard qasrul adad wa khiftum an yaftinukum kuma abin abin nan arkan na fata muna gani jama'a Allah ya sa mun fahimci wannan to sai ya ce idan kuma aka samu ɗayan biyu fa fa yusalluna salatul khawfi maqsuratun adaduha wa arkanuha sai ai sallar wato wadda take an rage yawan rak'o'inta an kuma rage tsayin rukunnanta wa ininta fal amrani in babu tafiya babu tsoro fa fakanu aminina muqimina mutane suna cikin aminci kuma a gida in tafal kasrani to nan ba za a rage adadin sallah ba ba za a rage tsayin sallah ba fa yusalluna salatan tammatan kamila sai a cika sallah cikakkiya raka'a hurhudu masu tsawo gwadan kwatankwacin abin da suna tabbatar wa in guji da ahadu sababaini in ku aka samu ɗayan biyu wato aka samu tafiya kadai ko tsoro kadai a gida can tafiya da aminci kaga an samu ɗaya kenan ko kuma tsoro kadai a gida tarattaba alaihi kasruhu hadahu sai a rage ɗaya daga cikin abubuwa jama'a kuna jin ilimi ko irin na malamai me za a rage fa idza wujida al-khawf wal iqama in aka samu tsoro ana zaune a gida kusratul arkan sai a takaita sallah raka'a hudu amma takaitattu kamar yadda ake sanda ake kafi din nan ko in ka je markazu salafiya haka yake kafin ka ce kanzil an yi magariba da isha an tafi gida saboda da an jiyo sojoji ko zai tafi guje to wannan ya zama kasarun arkani kenan saboda ana cikin tsoro amma ana gida wastaufal adad sai a cika adadi wa hadha nau'u qasrin wannan ma kasaro ake ce mishi walaysa bil qasril mutlaqi fil aya ba shine kasarun da ayatu saka kai tsaye ba fa in wujida safaru in ku ana tafiya wal amnu amma ana cikin aminci kusiral adadu sai a rage adadin ai raka'a biyu wastawfal arkan sai a cika arkan din wasummiyat salatu amnin sunan wannan sallah aminci a cikin tafiya kenan wa hadha nau'u qasrin wannan ma qasru ne walaysa bil qasr al mutlaq shi ma ba qasru bane ga magari wa qad tusamma hadhihi salatu maqsura bi itibari nuqsan al adadi ana ce wannan sallar qasru ne in an kalli cewa an rage adadin ta zuwa biyu wa qad tusamma tamma ana iya ce mata kuma cikakkiya da itibari itmami arkaniha idan an kalli cewa an cika rukunanta wa annaha lam tadkhul fi qasr al-aya kuma idan an kalli cewa waccan ayar mantsukinta ba ta magana akan wannan wal awwalu wancan na farkon a ce mata qasaru sallar qasaru ta matafiyi raka'a biyu istilahu kathirin min al-fuqaha al-mutaakhirin shine terminology na mafi yawan malaman fiqhu na baya da zarar yanzu an ce sallar ƙasar me ke fara zuwa cikin tunaninmu sallar matafiyi raka'a biyu a zahar la'asar isha saboda shi ake kanta a fiqhu da littafai na ainihin sharhi da littafai na hadisai da littafai na kutubul ahkam da duk inda zaka karanta da zarar an ce salatul musafiri za a ce kasran raka'ataini at-ruba'iyya ko wasani ce mata tamma yadullu alaihi kalamus sahaba shi kuma wannan shine irin zancen da aka ji a bakin sahabbai shine yaren salaf kenan ka Aisha wa ibn Abbas wa ghairihima qalat Aisha a ina ka samu haka Aisha take cewa furiyatus salatu rak'ataini rak'ataini an farlanta sallah raka'a biyu ne falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadina madina zida fi salatil hadari da aka yi kaura aka dawo madina sai aka ƙara kun ji abin da ce sai aka ƙara a cikin sallar gida wa uqirrat salatu safari aka bar sallar tafiya yadda take kenan ba rage ta akai ba waccan ce aka ƙara ma fa hadha yadullu ala anna salatu safari indahum ghairu maqsuratun maqsuratin min arba'in wannan yana nuna cewa a wurin sa bai sallar matafiyi ba an yi ragi bane daga sallar gida wa inna ma hiya mafruda kazalika a adama can haka aka yi ta wa anna fardal musafir raka'atani kuma dama can farada da ke kan matafi raka'a biyu ne wa qala ibnu abbas ibnu abbas yace faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadar arba'an Allah ubangiji ya farlanta sallah akan harshen annabin ku ayi a zaman gida raka'a biyu raka'a hudu wa fi safari raka'ataini a halin tafiya kuma Allah ya farlanta raka'a biyu ne kadai wa fil khawfi a halin tsoro kuma raka'atan raka'a guda kadai muttafaqun ala hadisi aisha hadisin aisha din can bukhari muslim sun fitar da shi wa da muslimun bi hadisi ibn abbas yayin da kuma al imam muslim da abu awana da ahmad suka takaito akan hadisin ibn abbas din nan na ainihin bayanin ta sallah jama'a kun ji ta hakiki daga babban malami ibn qayyim al jawziyya Allah ya gafarta mishi irin wannan karatun baka jin shi a ko ina sai a wurin malamai na ainihin salaf irin waɗannan malaman irin su ibn taymiya irin su ibn qayyim irin su al-imam an-nawawi irin su ibn qudamata irin su al-imam ibn al barr namari ga sunan malamai birjik waɗanda suka tsawana tsawon rayuwarsu sun cinye ta ba sa aikin komai sai kokarin karantawa da fahimtar da al'umma mai sunna take nufi da kawo fiqhu da fitar da ainihin hikimar da ke cikin hadisai yanzu kaji yadda ya tantance mana bayani wanda kulasa shi shine kasuru iri biyu ne sababin da ke sa a kawo shi a yi shi iri biyu ne idan sababban suka haɗu sai a samu duka kasarun guda biyu menene na farko rage tsawon sallar ta wajen adadin raka'o'i me na biyu rage tsawon sallar wajen tsawon rukunnanta idan aka samu tsoro da tafiya sai a duka biyun nan idan aka samu tsoro da zaman gida sai a yi guda shine mene a rage tsawon sallar ta wajen rukunai in ku aka samu halin tafiya da aminci sai a rage sallar ta wajen tsawon rukunanta domin dama sallar matafiya haka take dama sallar na gida haka take to idan aka samu ƙarin sababi ga matafiyi shine baya cikin tsoro to ba zai takaita takaitawa mai yawa ba Ina ka samu tsoro ga mutumin da ke gida ba zai tsawaita tsalla tsawaitawa mai yawa ba in kuwa aka samu duka biyun sun hadu tafiya da tsoro sai a takaita rukunai a takaita rako'i wannan shine fassarorin da ya ɗauko mana daga ainihin doron ayar da kuma hulasar gabaki ɗaya abu ne tabbata a sunna Allah ya saka mashi da alkhairi na'am sallar tsoro ba kwarai kuwa raka'a ɗaya ce za mu zo mu ci yes ba gashi nan ba cikin suwar ɗinta cewa annabi ya raka'a biyu sabai kuma kowa ya ɗaɗɗaya akwai akwai za mu dokan shi sigogin sallar tsoro ɗin eh, akwai suwar ɗin da za a yi biyu akwai inda za a yi ɗaya akwai inda ma za ta gaza ɗaya a sallar tsoro inda zama kawai ima'i ne kawai ko za ta gaza raka'a guda za a ba kawai asali abin da suke rukunnan ne kawai mafiya ƙarfi su ne kabbara da sunkuyawa da tasbihi da makamantansu ana yi ana saran kafirai ana buya ana ana ana ana zulliya sai ce wa qala umar ibn umar radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ce. salatu safari raka'atani sallan matafi raka'a biyu ce wal juma'atu raka'atani sallar ainihin juma'a raka'a biyu ce wal idu raka'atani sallar idi ta ma raka'a biyu ce tamamun cikakkun salloli ne ghairu qasrin ba wai an rage wasu salloli bane ala lisani muhammadin sallallahu alaihi sallama, manzon Allah ne faɗa kan ji Umar wa qad khaba man Ya ce wanda diye ƙarya ya shiga uku wannan hadisi ne sahihi jama'a al-Imam nasai ya fitar da shi da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin ainihin littafin shi na ainihin wato Musnad kenan na na Tayalisi da isnadi ingantacce haka al-Imam Ibn Hibbana kaji Umar ce wanda duk ce rage wata akai wanda duk ce azhar ce aka rage ta zama juma'a ya yi ƙarya kuma ya shiga uku wanda da sallah a zara ce aka rage ta zama matafi matafiyi a biyu ƙarya yake kawai nau'in ta kenan ko mun gane wannan mu fahimci kuma wannan shine ka'idar shari'a yadda aka ce mutum ya sallah kuma aka ce ga adadin da zai yi sai aka ce wane kuma da ke cikin yanayi kaza ya yi adadi kaza kamar yadda aka ce kuma wance da ke cikin yanayi kaza ita kuma katte sallah gaba ɗaya mai haila ko ba ce ta rama ba Allah da yace kai kai sallah raka'a hudu yace matafiye raka'a biyu yace mace mai hala kuma kattai ko ba wanda yake jin wani kaikayi bata yi ba dan me wani da maka kaikayi ko mun gane wannan jama'a wa hadha sabitun an umar radiyallahu anhu wa huwa alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbata daga Umar Allah ya kara masa yadda kuma Umar din shine fa muka ji a baya shine ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma baluna kusuru wa kad aminna ya manzon Allah me yasa muke yin kasuru bayan yanzu mun shiga cikin aminci qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah ce da shi sadaqatun tasaddaqa biha Allahu alaikum wannan wani bonus ne Allah ya ƙara muku faqbalu sadaqatahu ku kalli ku karbi wannan garabasa wannan rahusa ce Allah ya muku ku karba ya ku musulmi haka yana daga cikin ainihin watin rashin imani da gaskiya kaji mutum ya ce ni dai na fi natsuwa da in cika to wannan akwai wani kaikayi a cikin ran shi game da sunna matafi ce to kaga yanzu ai ba a shan wahala babu tsoro tafiya daga nan yanzu zuwa Kaduna ko daga nan zuwa Soba dan kawai na je nan da ka kiyayi. sai a ce sai na yi kasaru haba jama'a ina ina zariya ina ina huntuwa eh ai bai kai ma tafi awa ɗaya ba wannan ai wasa da addini ne ni na fi natsuwa da in cika daga nan zuwa giyo sai a ce sai na yi kasaru to wannan akwai kaikayi a cikin zuciyar shi kalla bal rana ala qulubihim ne wannan akwai kaikayi a cikin akwai tsatsa a cikin zuciyarsa bai amince ya bauta wa Allah da abin da annabi da sabai suka amince su bautawa wa Allah ba Abdullahi dan Umar a cikin hadisin sa yake cewa idza kharajtu milan kasartu salah idan na fita mil daya kamar nan da ina kenan kamar nan da makabartar dambo jama'a ko nan da asibitin shika idza kharajtu milan kasartu salah sannan sahabbai idan suka dawo daga tafiya suna hangen gidajensu inda ba su shigo garin ba kasar suke kamar idan ka taho daga kaduna kana shanyo a ko ta kwana nan da ake yawan hadari kana shanyo ta ina ake cewa wajen dimbire ko ina za ka fara hango waɗannan rimayen da gidajen zaria tun sallah ta kama ka a nan ƙasar za ka yi don me sunan nan wajen dimbi sunan shi ba zaria sunan shi ba ko mun gane wannan ko kana ji a nan cewa a gida kake sai ta kai malamai suna magana akan cewa idan matafiyi ya fita gida bayan ka kama hanyar kaduna misali yanzu sai ka tuna ab kayi mantuwa fa takaddun motar suna gida misali ko kuɗin kasuwancin in ka dawo da sunan ka ɗauka ka shigo zaria kana shigowa sai ana kiran sallah na azar suka ce me za ka yi a wajen don me sunan ka yanzu matafi suka ce har a nan ƙasar za ka yi haka malamai suka ce ko mun gane wannan jama'a da kyau da haka mu bi addinin Allah kawai yadda Allah ya saukar da shi yadda manzon Allah ya yi bayanin shi za mu zo mu karanta wasa hadisai da za ku ji Abdullahi dan Umar da wani mishi irin tambaya ce wai haka yace kai imani da annabi ko yace kwarai ku yace to abinda aka ce ma ya faɗa ka yaki da shi kawai ka daina kawo naka Allah ya sa mu dace to ya kamata a dinga mutane wannan ishara kai imani da manzo Allah yace ya ce to kai ka ta abin da ya kata za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum